Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Yayin da kasar Myanmar ke fuskantar karin zanga-zanga da tarzoma, jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bincike kan kare haƙƙin bil'adama a ƙasar yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matsaya ɗaya wajen nuna adawa da juyin mulkin da dakarun ƙasa suka yi a watan Fabrairu. a jiya juma'a thomas andrews ya ce abin da kai ne a zira ido ana kallon sojojin da suka karbe mulkin suna irin wannan aika-aika a kasar wacce har ila yau ake kiranta bama ya kara da cewa ya zama dole kasashen duniya su kwabe rigar kariya da dakarun kasar suke da ita don su fuskanci hukunci sai dai jami'an kasar ta miyamma sun faɗa wa majalisar cewa hukumomi suna matukar takatsantsan kan yadda suke tunkarar masu zanga-zangar mai magana da yawan hukumar lafiya ta duniya da who margaret harris ta ce allurar kafin cutar covid-19 ta astrazeneca na da inganci inda ta jaddada cewa ya kamata a ci gaba da amfani da ita wannan matsaya ta hukumar ta who na zuwa ne yayin da kasar thailand ta bi jerin karin kasashen nahiyar turai da ke jingina amfani da allurar saboda daskarewar jini take haifarwa a lokaci zuwa lokaci wata sanarwa da hukumar hada magunguna ta nahiyar turai ta fitar ta ce alfanun allurar na ci gaba da ɗara illolinta za kuma a ci gaba da amfani da ita yayin da ake gudanar da bincike hukumar ta who ta kuma kara faɗaɗa hanyoyin wadatuwar allurar inda ta sahale a fara amfani da ta johnson and johnson wacce ita ce ta farko da ake yi sau ɗaya saɓanin sauran da ake yi sau biyu biyu gwamnan jihar new york andrew kumo ya yi kimimi ya ce ba zai sauka a mukaminsa ba saboda zarginsa da ake da al'amuran da suka shafi yin lalata yayin da yake ci gaba da fuskantar matsin lamba a ranar juma'a gwamna kumo wanda dan democrat ne ya yi allah wadai da wata gamayyar 'yan jam'iyyarsa da take yakuwar ya soka a mulki saboda a cewarsa bai aikata abin da ake zargin sa kai ba baya ga wannan zargi kumo na fuskantar suka kan yadda ya ɓoye adadin mutanen da suka mutu a gidan gajiyayyu sanadiyar cutar covid-19 har na tsawon wasu watanni a da ranar juma'a jam'iyyarsa ta democrat a new york ta juya masa baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya who ya ce wani binciken kwayoyin halittu da aka gudanar ya nuna cewa mai yiwa barkewar cutar ebola da ake gani a ƙasar gini ta samu asali ne daga wani da ya warke daga cutar wacce aka yi fama da ita a yankin yammacin afirka yayin wani taron manema labarai a geneva babban jami'in kula da ayyukan ba da agajin gaggawa michael ryan ya kwatanta a sakamakon binciken a matsayin abin mamaki masana ilimin kimiyya a afirka da jamus ne suka wallafa sakamakon a shafin yanar gizo a jiya juma'a inda suka ce nau'in cutar ta ebola da ake gani a kasar ta gini na matukar kama da nau'in wacce aka gani a shekarar 2014 hukumomi a iraki sun ce mayakan ayyar sun kashe wasu mutane bakwai 'yan gida ɗaya a lardin da ake kira salawuddin da ke arewacin kasar lamarin da ya firgita mazauna yankin tare da harzika su yan uwan mamatan waɗanda suka fusata sun ce ba za su binne gawar gawarwakin ba har sai manyan jami'an kasar sun ba su amsa kan abin da suka kira karin hare-hare da ake yawan kaiwa a yankin wanda 'yan sunni suka fi rinjaye a cikinsa jami'an kasar ta iraki da dama ciki har da gwamna ammar aljabbar sun tabbatar da aukar wannan lamari 'yan sanda a new delhi sun tsare ɗumbin 'yan kabilar rohingya da ke gudun hijira yayin da suka je ofishin kula da masu gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya suna neman mafaka daga abin da suka kira musgunawa da suke fuskanta daga wurin jami'an tsaro yan kabilar ta rohingya sama da ɗari biyu a birnin jammu da ke arewaci aka tsare a makon da ya gabata waɗanda 'yan sanda suka ce sun shiga ƙasar ta barauniyar hanya kamar yadda wata sanarwa da hukumomi suka fitattace 'yan sanda sun ce za a mayar da su ƙasarsu ta miyamma da suka tserewa domin tsira daga kisan kyashi da ake musu. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu mai da hankali kan ci gaba da ƙarin barazanar tsaro da jihar Neja ke fuskanta. Toma Dalla. jihar Neja na ci gaba da ɗanɗana kudarta daga hannun 'yan bindiga daɗi da kusan a kullum sai miyagun mutanen sun tafka aika-aika a sassa daban-daban na jihar. Wasu akan ji labari wasu kuma ba a ma jin labari. A baya bayan nan da za a iya tunawa da gaggawa irin aika-aikar sace ɗaliban makarantar sakandaren Kagara da kuma wasu fasinjoji a motar sufuri ta gwamnatin jihar. Amma ko da baya ga waɗannan ana ci gaba da sace gomman mutane a jihar ta Niger. a wannan mako ne wasu gungun 'yan bindiga daɗi suka farma a garin Kutunku da ke karamar hukumar Wushishi a jihar Taneja. Inda suka yi awon gaba da sama da mutane ashirin Fatima Zagi wacce yan uwanta da dama na daga cikin waɗanda aka sace din ta mana ƙarin bayani. Jiya da daddare wuraren karfe ɗayan dare suka shigo wasu yi abin tukin su daga nisa ne sai suka tako da suka shigo sun shigo suna alibi suna alibi suka shiga gidaje duk wanda suka gani ko ɗaukewa suke suka kama su da duka suna duka suna kwashe mutane yanzu sun ɗauka mata guda takwas maza guda goma sha ɗaya fulani sun fito yanzu na garin kasa akwai fulani suna yi yanzu kamar kwashe mutane su guda tara su ma wanda aka sani kenan a yanzu ba mu san ga da mutane da yawa sun gudu mata kuma guda biyu akwai wanda za a aurar da su to ko zaki gaya mana adadin mutanen da aka halaka ba su kashe kowa ba amma an dai ci duka bi so nawa kenan yan bindigar na zuwa wannan gare na ba karan farko ba akwai lokacin da suka taba bin wani alaji haka nan mutumin sai samu ya subsidi ya kurce musu tun lokacin kuma sun ka kashe wasu kuma a cikin mota sun fito daga kasuwa to shine kenan jiya suka shigo kuma da yan bangan garin sun tattashi a lokacin nan sai suka dan yi shiru to sai jiya kenan kuma sai ga ta suna. To ko ba ku da 'yan banga ne a garin? Akwai 'yan banga don sun ɗauke ogan 'yan bangan ma jiya ɗin. Yana cikin waɗanda suka wuce da shi? Eh suna cikin wanda suka wuce da shi. Yanzu wani hali ake ciki a wannan gari? Gaskiya garin yanzu na rikata yake dan mutane hankalin sa a tashi yake a yanzu dai da muke ciki. Dan ga mata yawanci kwashe kai suke suna koma su koma gidan iyayen dan garin ya zama sabon tsoro yanzu. Kiya kira fa maka yi ga taimako dan Allah a tashi tsaye a shigo mana a zo a ga halin da mutane suke ciki sannan a taimaka mana. Dan Juma na Rago wanda shine shugaban karamar karamar kumar ta wushe shi ya mana karin bayani. Wannan da kake magana shi kadai kuka ji wannan abu kusan kullum na faruwa amma ka san ita gwamnati musamman takan so ta mai da hankalinta ne a abubuwa haka da suka wanda yake sun faru ko ya shahi wani nata ko ya shahi na wani wanda ke kusa kamar a misali zan baka misalin kamar kwanakin baya wannan NSC da aka tare kaga wannan ya jawo a lot of international attention saboda akwai mutane da dama da ke cikin birane da abin ya shafa mm. amma wannan abu kusan kullum na faruwa da mu muna kai korafe korafen mu gurin gwamnati babu wani abin da ake muna babu wani gudunmuwa da muka samu daga gwamnati a lokacin da ake batun maganan an kwashe mata mutane a NSTA bus an kwashe dalibai eh, a Kagara akwai yaran kaliko da aka kwashe guda goma sha daya at the same time wanda ke mun kai mu gwamnati koke koken mu an bar iyayen yara a the mercy of wa'annan ba gwamnati ta ce kada ka biya diya an dauke matanka an dauke diyarka tana cikin daji tare da mutanen ga me ake mata me ake mata baka gwamnati ta ce kaka ba da kosisi kuma kai baka ga abin da gwamnati ke maka ba na a kwato eh, eh, familinka mu ne gwargwadon abinda daga cikin abinda Allah ya hore muna muke kokari muna taimaka ma jami'an tsaron nan shugaban karamar hukumar ta wushishi kazalika ya kuma kara da bayanin adadin waɗanda aka sace a halin yanzu yanzu mu konfami akwai mutum 25 da suka dauka muna tsara bin diddiga don mu kara tacewa a bin ko yayi haka amma yanzu da aka kirga akwai mutum 25 a kwashe akan maza da mata to koyaya masana tsaro ke kallon matsayin jihar Neja a sha'anin tabarbarewar tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya mana karin bayani ne. Jihar Neja jiha ce wacce take dauke da sarkakkiya mai yawa dangane da abin da ya shafi matsalolin tsaro abin da yasa na ce jihar eh, niger tana dauke da sarkakkiya hudu daga cikin manyan dazuka da suke da matukar hadari a arewacin najeriya dukkaninsu suna da alaka ta kai tsaye da wato yankuna na jihar niger daga karamar hukumar jere ta jihar kaduna zuwa karamar hukumar da take makwabtaka da ainihin wato jihar niger eh, karamar hukumar tafa ka ɗauki wato yankin da yake da alaka da yankin birnin kwari da kuma yankin da yake da alaka da sashen da ya hada kananan hukumomi masu matukar barazana a jihar zamfara da jihar katsina yankin faskari da sabuwa da kuma wanda cikin yankin karamar kuma dandime da kuma wato wani bigire shi ma mai matukar nauyi wanda ya shafi yankin wato kabar garin maska a karamar hukumar funtuwa zuwa inda zai hada ka da yankin karamar hukumar giwa wanda wannan in ka gangara zai tafi da kai ya da sake sake dawowa da kai ta bayan wasu dazuka da wasu kwazazzabai waɗanda suka hada da wato mahorar sojojin najeriya da ake cewa wato jaji cantonment domin daga can ƙasa da ita daga ɗan nesa akwai wasu gurare waɗanda suke masu matuƙar barazana eh, wanda wannan in ka hada ka tattara za ka ga cewar wato ita wannan hanya wace su waɗannan 'yan ta'adda ko mahara na wato masu kai hari karin sa'ar kanoki ko kuma su tare mutane su kama su don kuɗin fansa da sauran makamantansu za ka ga cewar wato waɗannan waɗansu hanyoyi ne waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci a gurinsu sannan kuma suka zo suka yi mahaɗa da wata hanya wacce take ta ɗauko tsawon doguwan tafiya tun daga kusan yankin enugu ta biyo ta yankin wato wato ogala ta kuma to wacce za ta zo ta sake haɗo ka da kusan wato yankin dazikan da in ka wuce garin akwanga kamar kana tafiya za ka shiga gidan waya zuwa kafancan akwai wata sarkakiya da wata sadada a wannan guri wacce take sake komawa ta hada wancan yanki to waɗannan gurare suna daga cikin gurare manya-manya waɗanda ake da tuhuma da zargin cewar ana yawo da miyagun makamai koko masu eh, ɗaukar eh, aikin safarar kai makamai da kuma dawo da makamai da sauran wasu abubuwa makamantan waɗannan suna amfani da waɗannan gurare da kuma su gurare waɗanda ba zai yiwu mu faɗe su ta kafafen yada labarai ba amma dai mun daɗe da gayawa wato jami'an tsaro musamman abin da ya shafi eh, wato jami'an tsaro na farin kaya da kuma sojojin najeriya akan cewa a ɗauki matakai akan waɗannan gurare wannan matsala ce babba eh, wato da take shafar jihar Niger. Sannan wani abu na gaba idan ka ɗauki wato yadda aka Eh, wato suke cin waɗannan masu activism suke cin karansu ba babaka tsakanin wato abin da ya shafi wasu yankuna na kamar misali eh, eh, rijana gidan busa da yankin shi kan shi jere da katari da kuma wasu ƙauyuka da suke tsakanin ɗorawan malam shehu da kuma ɗorawa da kuma wato kusa da tafa don akwai wasu kwazazzabai da wasu ƙoramu waɗanda nan suka gangara suka sake haɗewa da wasu daga cikin gurare na jihar Niger wanda suke da alaƙa wanda in ka zagaya za su sake ɗauke ka su tafi da kai su koma da kai wato har cikin waɗansu dazuka da suke da iyaka da yankin kwantagora kaga za mu ga cewar wato jihar Niger tana cikin wani kamar wato sartse wanda yake tamkar wato dan karamin abu wanda zai shiga can cikin jikin dan adam wanda gashi ana ganin shi amma ciro shi kuma da wanda zai ciro shi da wanda za a cire a jikin shi dukkaninsu suna cikin tashin hankali. Dr. Getso kazalika ya kuma bayyana abubuwan da yake ganin in an bi su za a samu maslaha a cikin wannan matsala. Wannan ba zai iya yiwuwa jihar Niger ta ci nasara wajen kaiwa ga gaci ba. sai an dawo an yi abin da muka daɗe muna magana na samun haɗaka tsakanin hukumomin jihar Niger da jihar Zamfara da jihar Katsina da jihar Kaduna da dai dukkanin jihohin Arewa wanda ya shafi hata ita kanta jihar Nasarawa da jihar wato Kogi da jihar Filato da sauran jihohi sai gwamnonin Arewa sun dawo sun yadda su zauna su yi aiki tare. sannan kuma wato har ila yau akwai wasu sakukuna waɗanda na fahimci cewar su waɗancan wato masu aikata laifi a cikin dazuka wanda ya shafi na jihar Niger kamar sun bawa jihar Niger wasu shawarwari da kuma wasu hanyoyi wato waɗanda suke na sata ansa wanda idan jihar Niger ta yi amfani da su yadda ya kamata kuma aka samu masu basira da suka ɗora ta akan tsarin da ya kamata tare da samun haɗin kan sauran gwamnoni da kuma jihohin da suke makautaka da su da kuma wato samun jami'an tsaro waɗanda za su tsayu masu kishi sannan a yi amfani da abin nan da muke cewa wato eh, tsarin tsaro na ya tsakanin al'umma da jami'an tsaro da kuma hukumomin gwamnati wato eh, eh, a yi community driven approach a amfani da ɗaukan mataki na ƙasa zuwa mataki na sama To masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan maina kai na sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su. Jama'a barkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri muna ɗauke da tarihin wani ƙauye cikin ƙaramar hukumar dawakin tofa ta jihar Kano mai suna zangon 'yan kwando. Kamar yadda mai unguwar ƙauyen zangon 'yan kwando Malam Bala Adamu Idris ya bayyana asalin waɗanda suka kafa shi mutane ne 'yan kasuwa da ke zuwa daga sassan jihohin Katsina da kuma Borno a wannan tattaunawa da muka yi da shi mai unguwar ya yi bayani tun daga yadda ƙauyen ya fara kafuwa har zuwa wannan lokaci da muke ciki ni sunana bala adamu Idris mai unguwar zangon 'yan kundu. Takaitaccen tarihin wannan gari na zangon 'yan kundu. To tarihin wannan gari ta zangon 'yan kundu ni a garin na aka haife ni amma na bincike kakanni da iyaye ta masababin kafa wannan gari. alhamdulillahi kakanni na da iyaye na sun tabbatar min magana su ta zo guda ɗaya cewa na binciki tarihin nan sun gaya min ainihin wannan gari na zangon yan kwando da ba gari ba fili ne gonaki ne na mutane amma akwai mutanen da suke zuwa daga katsina daga gurare daban-daban sai su zo sai su mahaɗa a gurin da masu sayan kayansu da masu sayarwa sai su kasuwanci a gurin alhamdulillahi suna yi lafiya ana rabuwa lafiya sai suka ga cewa to tun da gurin nan ya zama mahaɗa ya kamata a yi gari a wannan guri saboda haka sai aka ga dattawan guri da malamai sun gamsu da cewar a zo a yi garin mana saboda haka sai shawarar su ta zama guda ɗaya ce sai aka zo aka ba da umarni aka tsaga filotai a wannan lokaci kowa ya gamsu da abin da aka yi allah ya ji kan hakimin dawakin tofa dan umar din kano allah shi gafarta masa shi ya zo ya sa albarka a cikin wannan gari mai albarka ya yi wa jama'a gari godiya ya yi wa jama'a addu'a ya yi wa garin addu'a kuma alhamdulillahi addu'a ta karbu gari ya kafu an ci gaba muna zaune lafiya gaba ɗayan baki da yan gari kowa Allah yana kahi muna zama da su lafiya zuwa yanzu shekararsa nawa wannan gari da kafuwa wannan shekarari an kafa shi shekarar 1958 saboda haka garin nan shekara sa sittin da ɗaya da kafuwa waɗannan irin ƙabilu ne suka fara zama a cikin wannan gari ainihin kabilun da suka fara zama a ciki ba kabilu ba ne kakanninmu ne da kakannin kakanninmu su da suka kafa gari kuma su ne suka fara zama a cikin wannan gari ainihin su mutanen nan mutanen jihar borno ne allah ya kasu wannan guri suke mu'amala wannan kasuwanci har Allah ya kaddara aka kafa wannan gari kuma Allah ya masa albarka a halin yanzu. Shi wannan gari mai bambanta shi ga sauran garuruwa. Eh, to abin da ya bambanta wannan gari da sauran garuruwa alhamdulillah akwai garuruwan da aka kafa su kafin a kafa wannan gari kuma wannan gari an kafa shi daga baya kuma allah ya masa albarka Allah ya fifita garin ya fifita mutanen garin fiye da sauran garuruwan da aka kafa na kusacinsa da shi wannan shi ne karin jin daɗinmu kuma har yanzu alhamdulillah me wannan gari ya shahara da shi wannan gari ya shahara da sana'a guda ɗaya ita ce sana'ar kwando na saƙa muna yin kwandon da itatuwa akwai kwatankwacin itacen geza akwai sarƙaƙƙiya. akwai sabara akwai marga akwai lalle duka wasu abubuwan muna yin wannan sana'ar da su shi wannan kwando ana fitar da shi zuwa gari gari ne ko kuma kasashe alhamdulillah wannan kwando din najeriya duka ba inda ba a kai shi kuma ina mai tabbatar muku da cewar daga nijar an zo an sai kwandon nan ba mu san iyakacinsa ba an zo an sai kwandon nan daga kamaru ba mu san iyakacinsa ba ghana chadi mali duka an ɗau kwandon nan an kai shi kai ina mai tabbatar maka da cewa an ɗauki kwandon nan an kai shi saudiya ma duba da tsawon lokacin da aka ɗauka ana gudanar da sana'ar kwando a wannan ƙauye har yanzu ana gudanar da wannan sana'a ta kwando? Har yanzu babban alfaharan da muke da ita ya isa domin ana yin ta har yanzu ko wani iri ake so muna da shi muna yi kuma ana yi har gobe alhamdulillah baya ga sana'ar kwando akwai wani abu da shi wannan gari ke takama da shi eh mu dai a iya sanin mu da tarihin mu ba mu da wani abu da muke takama da shi akan sana'a a yanzu illa wannan sana'a ta idan ba a manta ba dai a wani lokaci cikin shekarar 1985 ne aka tashi masu sana'ar kanikanci a unguwar kwakwaci a katsina road cikin birnin kano zuwa wani sabon guri bayan ƙauyen dawanau cikin karamar hukumar dawakin tufa aka yi kuma sa'a ya kasance kurkusa da ƙauyen na zangon yan kwando wata masana'anta da Allah ya hukunta aka kawo ta tun zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari wacce yana aikin soja ita ce kwakwaci. To yaran yaranmu su ma sun shiga sun fara shahara a cikin harkar wannan sana'a ko yanzu mun gode mun gode mun gode alhamdulillah. Shi wannan gari zangon yan kwando akwai wani kirari da ake yi mishi? Eh to kirarin da ake masa wanda na sani ne bincike shine ake cewa zangon yan kwando madafa tuwo garin ɗan gage wannan shine kirarin da ake garin. wani irin kalubale shi wannan gari yake fuskanta a halin yanzu da kuke bukatar mahukunta su sani muna da asibiti wanda a tenuwar kwankwaso ta ƙarshe ita ne Allah ya kawo mana wani iftila'i iji tausayinmu jinjina wannan abin ya zo ya alkawarin gina mana asibiti alhamdulillah an zo an fara ginin wannan asibiti an ci gaba daga ƙarshe gwamnati ta faɗi Allah ya kawo mana Ibrahim shekarau izo ya ɗora mana a kai an yi duk gudunmawar da za a yi an yi an kuma kammala asibiti an fara aiki sosai ka'in da na'in har a yanzu haka ana aikin akan ɗan je shaka tafi shaka tafi shaka tafi to amma asibitin ya sami matsala ta yayewa iska shine ya burbura ta shiga da kwaruka dai duka dai abin muna bukatar tallafi a kai sannan akwai sashin makarantar firamare da muke da ita muna bukatar wannan firamare a shigo ciki gwamnati ta duba ta ga menene abin da ya kamata a yi mana saboda gaba ɗaya yaran mu gaba su a ƙasa suke zama babu wani ɗalibi da yake akan kujera duka daga rabin aji zuwa aji ɗaya har aji shida a ƙasa suke muna neman gudunmawa a gurin gwamnati a taimake mu sannan akwai maganar ruwan sha muna da ruwan sha to amma akwai rijiyoyinmu na burtsatse wanda gwamnati ta zo ta yi rijiyar burtsatse guda biyu ɗaya akwai ruwa ɗaya ta lalace tuni sannan akwai wasu wani ɗan kasuwa da ya zo ya taimake mu imana rijiyar burtsatsen guda biyu alhamdulillah shi ma ɗaya tana aiki ɗaya ta tsaya tun-tun wannan shine ƙalubalantar da muke ta fuskantar gari. Kan matsalolin da mai unguwar ya zayyana muka nemi jin ta bakin kansilan yankin Malam Zakariya Abubakar wanda ya ce baya gari amma ya tabbatar mana ta wayar tarho cewa gwamnati na sane da waɗannan bukatu nasu kuma tana shirye-shiryen share musu hawaye. Wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin tashar Freedom Radio a Kano, nigeria da kuma sashin Hausa na muryar Amurka wato BOA. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.